أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يودنك مغانا منا شابيوني وتر جمادى الأولى hijira ta babba dan babba farin jaka da annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam 1442 wanda ya daidai da 27 ga watan 12 shekara 2020 inda muke gabatar muku da karatu cikin littafin babban malami a shek abi abdulrahman habibi habib ahmad jibril na manta akwai bugu duba gurin akwai littafi a littafin tambihu ulil albab za a ga wannan bugu gashi a wannan bugu ne da aka yi shi daga misira kuma gaskiya ya fi bugun farko kyau don ba fara takarda ba ne kuma ga wannan kun tsakanin wannan da wannan kun san najeriya sai a hankali wannan saboda dan misira ne wannan dan najeriya ne sai suka bambanta ku duba ku gani littafin da muke karanta ne tambihu tambihu duba da su a gani ko ba gani wani wannan dan najeriya ne wannan dan misira ne sai suka bambanta so saboda haka an kawo bugun misiran da wanda suke bukata kamar yadda aka sani suna iya tuntuɓar lambar wayan shi malam ga nan a jiki har waɗannan lambobin sufuli takwas sufuli sai takwas tara tara sai daya sai takwas takwas guda hudu ita ce nambon wayan da ina ganin ana iya tuntuɓar shi malam da na shi sana abu na biyu kamar yadda na faɗa cewa yau muna ashirin da bakwai gobe da takwas wannan watan mai nawa ne shi ma to shi ma manya ne kenan so saboda haka insha Allah kamar yadda aka sani za mu tunatar yadda muka saba tunatarwa wanda suka saba ba addini gudunmawa karkashin wannan makaranta to su taimaka da abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya ainihin wato hore musu Allah kuma ya ba da ikon ainihin wato taimakawa sai ka jara wannan abin ya gudu Eh, Allah kuma ya ba da ikon taimakawa don tsarkin sunayensa a ba mu gushe ba muna faɗakar da mutane cewa in Allah maɗaukakin sarki ya baka kuɗi abu uku zai faru ko ka kashe su ko su kashe ka ko kuma a yi ragar da baki dai ba dai a tafiya da su kuma wallahi abin da mutane ba su gane ba cikin abin da wani malamin ke faɗa cewa inna fi qada'i hawa'ijin nasu lamfatan a cikin biyan bukatun mutane yana da wani irin daɗin da ba wanda ke sanin shi sai wanda idan ɗani wannan daɗin za ka ga mutum idan yana aiki da dukiya na rantse da Allah ko ba musulmi ba ne kafiri ne sai Allah ya tsare masa wasu abubuwa a duniya sai dai an je can lahira a yi yadda za a amma za ka ga Allah zai tsare dukiyar zai masa kaza zai masa kaza saboda taimakawa ɗan adam ba ƙaramin lamari ba ne saboda haka muna godiya ga al'ummar da suke ba da gudunmawa Allah kuma ya saka musu da alheri Allah madaukakin sarki ya yi kira a cikin suratu almunafiquna wanda a ƙarshe ƙarshe ya ce ya ayyuhal ladina amanu anfiqu mimma razaqnakum ku ciyar saboda adalci na Allah bai ce ka kwashe ka bayar duka ba sai ce mimma daga abinda kuke samu daga abin da kuma maka azarta ku dan arzikin ba naka ba na shi ne eh, min ma daga abin da muka azarta ku da shi menene dalili Allah ce min qabla an ya atiya ahadakumul maut saboda akwai lokacin da mutuwa za ta tsitsi ɗayan ku kuma mutuwar idan ta tashi zuwa Allah ya faɗi cewa akwai waɗanda za ta zo musu fala yastadiuna tawsiyatan ba za su yi wasiya ba wala ila ahlihim yarji'un kuma ba za su koma zuwa ga iyalansu ba haka mutuwar za ta zo musu ta sai ya ce mimma daga abin da muka azarta ku da shi ba duka ba razaqnakum min qabl an ya'tiya ahadakum kuma maut gabanin mutuwa ta zo wa ɗayan ku a lokacin fa kula rabbi zai ce ya ubangiji da la akhartani ila ajalin karibin. Allah dan me ba za ka mun jiki zuwa wani lokaci ba fa asaddaka a lokacin zan yi gaskiya zan yi sadaka sannan zan kasance daga cikin mutanen kirki sai Allah ya ce yi yu'akhkhir Allah nafsan idza a ajaluha Allah ba zai jinkirta ma kowace rai ba idan ajalin ta ya riga ya zo saboda wallahu khabirun bima amalu. duk abin da mutane suka yi to sai Allah subhanahu wata'ala ya kuma ba su labari a ainihin wato kan wannan abu wannan littafi da mutane suke gani fa za a sha karatu a ciki Eh, saboda haka mutane waɗanda za su taimaka suna iya bibiyar wannan namban account mai suna sunan asahabatul kiram sunan banki stanbic ibtc a account number kuma sufuli sufuli biyu bakwai uku uku tara a biyu tara ɗaya takwas sufuli sufuli biyu bakwai uku uku biyu tara ɗaya takwas nambobin wayan da za a tuntuɓa akwai nambobi kamar haka wanda suke ƙasar gaban suna iya tuntuɓar namba mai plus biyu hudu ɗaya sifili bakwai sifili shida takwas ɗaya sifili hudu wanda suke ƙasar mali suna iya sa plus sai biyu biyu uku bakwai hudu bakwai hudu sai uku ɗaya biyar daya wanda suke ƙasar kamaru suna iya sa shida biyar sifili tara bakwai shida tara sai shida sifili wanda suke ƙasar togo suna iya ɗaukan wannan lambar wayan tara biyu bakwai biyu bakwai biyu uku sifili wannan ɗan uwa malam abubakar abu ali abu tirmizi sa ce wanda kuma suke kasar benin suna iya daukar wannan namban wani ta dan uwa sheikh malam muhammad daga kasar kwatano tara bakwai tara takwas tara biyu sufuri shida wanda suke kasar ghana akwai lambar wayan dan uwa nasir alhaji nasir abdulrahman sufuri biyu hudu hudu hudu tara bakwai a tara uku bakwai biyar hudu wanda suke kasar nijar akwai dan uwa alhaji hamisu akwai namban wayansa ita ce za a ɗauka tara shida tara bakwai tara uku shida shida wanda suke nan najeriya akwai ɗan uwa malam ali ana iya tuntuɓin wannan namban waya sifili takwas sifili uku bakwai takwas uku tara hudu biyar sifili akwai malam aliyu daga sakkwato akwai shida ah, sifili takwas sifili shida biyar bakwai ɗaya takwas shida sai bakwai sifili wanda suke nan kaduna akwai sifili takwas sifili uku sifili tara bakwai biyar biyu sai tara biyu wannan namban wayan malam musbahu ne sannan akwai sifili takwas sifili uku biyu uku a sifili takwas sifili uku biyu biyu takwas takwas sifili shida sai tara wannan namban wayan malam usman ne Allah kuma ya saka da alheri ga dukkan wanda suke taimakawa kuma ba mu gushi ba muna fatan alheri ga jama'ar Nijar muna musu addu'a cewa Allah ka sa an yi zaɓe lafiya Allah kuma ya sa an gama lafiya Allah kuma ya zaunar da ƙasar su lafiya don tsarkin sunayensa to wannan darasi shine darasi na goma sha tara ina ganin na ashirin haka ne kayi gaskiya eh kayi gaskiya malam yace as-sufiyatu taz'umu anna Allah khalaqa al-ibada li ajali Muhammad sufaye suna faɗa cewa ai Allah ya halicci ibayi ne ma ga baki ɗaya dan annabi Muhammadu haka suke faɗa ko wannan ba ba ce da zaka same ta a littafi amma dai yace na hobi afwahihim haka suke faɗa da bakinsu haka wani zai ce an yi duniya da lahira dinnan duk an halicce mu ne dan wa dan annabi yanzu akwai wani abu da suke yi na rashin tarbiyya da rashin ladabi shine a kalle sai a ce takalmin annabi ya fi kowa eh kai hammurhun gidan annabi ma ya fi kowa kuma kowannan fa da suke nifa ba babu istisna'i cewa a'a da annabawa ba banda wani banda ne a'a kuma ka ce a'a ba daidai ba ne wannan karatu a gyara su ce to makiyin annabi ne eh cikin annabi ya fi kowa ce a jara su ce maka a'a kai ba ka san annabi kai makiyin annabi ka gani to akwai abubuwan da ya kamata ya zama to in za a dinga faɗa su a dinga faɗa su da ladabi tsakani da Allah ka gani قال الله تعالى ألا ياتي وما خلقت الجن والانس بان هل الجنود متانبة الا ليعبدون سيرا سبوتامو malam ya ce jami'ul ibadi khalaqahum Allah dukkan bayi Allah ya halicce su ne li ajli an ya abudu saboda su bautawa Allah hatta rasul sallallahu alaihi wa sallama nafsuhu hatta shi kanshi annabi khalaqahu Allah ta'ala li ajli an ya abudahu subhanahu wa ta'ala Allah ya halicci annabin ne shi kansa dan ya bauta masa shi yasa zaka ga mutanen da suka fi kowa matsayi a wajen Allah su ne annabawa amma sifar da Allah yake ba su ta ƙarshe ita ce cewa su wato bayi ne na Allah da haka za mu ga cewa Allah ya yi ta siffanta annabi a ƙur'ani da abduhu abduhu abduhu ta bawansa dukkan matsayin da annabi yake da shi a wajen Allah alaƙa tsakaninsa da annabi da Allah alaƙa ce tsakanin alkhaliku da almakaluku waye alkhaliku shine Allah waye almakaluku shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam akwai malamin da naji yana kafa hujja da wal arda eh, wa da'aha lil anam kasa mun sanya ta ne dan talikai ko wannan ita ce hujja cewa Allah ya halicci duniya dan annabi Yayin ce masa to ai kun kuna ganin cewa kuna yin wannan don ku ba annabi daraja ne ai dar duniyar ba ta ma kai fiffikin sauro a gurin Allah ba ai ita duniyar ba ta ma kai kimar Allah yi ta dan annabi dan ba ta da wannan kimar ka zagaye qur'ani kaf ka gani inda duk Allah ya yi amfani da kalmar duniya a cikin qur'ani za ka samu asali tarjiri ne na dana yiddu ka gani abin da yake kaskantacce ba wanda ya kai ƙasa gabaki ɗaya shi ake ce masa duniya to duniyar ba ta kai matsayi ba a wajen Allah ta fiffiken sauro abinda bai da fiffiken sauro ma a wajen Allah da za ka ce an yi shi dan annabi ne ai bata ma kai kimar a ce dan annabi aka yi ta ba bata ma kai wannan kimar to ka gani to kaga garin ana so a yi ba annabi sai zo a raba mu kuma annabin abinda ba ma kima yake da shi ba kuma ka ce a ba daidai ba ne wani ce maka a ina a yi malam ka daga ka sani haba malam ai ka san wahabiya malam sai a hankali ba wahabiyan mutum sai a hankali ka gani to sannan abu na sha biyu malam yace a sufiya ta muru'u ya lahi ta'ala fi duniya suna raya ganin Allah a duniya wanda kaga wannan da wani tafaitar da zan tale su ba yanzu ba inda malin shi nan ya ce a tafi shafi na ɗari da ashirin da uku da ɗari da ashirin da takwas don faɗi sai na je can yawa shi yasa ɗazu na faɗa nake cewa nan yaran abin ya musu zafi wai na abin nan na ce ba da kicin karatu ba matsalar ganin Allah a duniya an kasu gida uku a kanta akwai wanda suke cewa za a ga Allah duniya da lahira akwai wanda suka ce ba za a ga Allah duniya da lahira ba akwai ahalin sunna su suke tsakiya Su waye suka ce ba za a ga Allah duniya da lahira ba su ne mu'tazila waye suka ce za a ga Allah duniya da lahira shine fa saboda sabanin da aka yi akan annabi ya ga Allah ko bai gan shi ba sai suka ce to ma jaza lin nabi an ya yakuna mu'jizatan yajuzu an ya kuna lil wali karamata da tunda ya halatta ga annabi ya ga Allah to ya halatta ga wali shi ma ya ga Allah shi annabi ya ga Allah mu'jiza shi kuma wali karama kaga mutane ba su sani ba ɗazu na yi shiru ne na kyale su ƙa'ida wani zai zo ya gina ita ƙa'idar da aka gina ta kamata ya zama su tana da dalili a wannan ƙa'idar da aka zo aka ce ma jazalin nabi an ya kula mu'jizatan wa ya gina ƙa'idan kuma menene dalilin ƙa'idan ka'ida ce kawai da malaman sufaye suka zo suka gina ta wacce ba ta da dalili ka'ida wacce take ba batila shi yasa shekul islamu bin taimiyya ya ce duk duniya mutum ɗaya ne ake sabani akan shi ya ga Allah ko bai ga Allah shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam duk mutumin da ya zo da wani sabani na cewa wai ana iya yiwa a ga Allah to wannan mutumin fa ya zo da wani karatu wanda wannan karatun fa yana buƙatar fa sai an tattake waje ba wannan ita ce magana ta gaskiya lokacin da Allah ya ce yas'aluka ahlul kitabi an tunzila alaihim kitaban min as-sama'i ahlul kitabi suna tambayar ka a sakko musu da littafi daga sama da suka wa annabi wannan tambayar annabi Musa ya ga an baro ta ya mutum zai ce ba zai imani ba wasu ya ga annabi ya tattaka ya hau sama Allah ya zo man littafi ya karɓo ya ce kun ga wannan littafin eh to Allah ne ya bani littafin nan ku yadda ni annabi ne Allah ya ce fa qad sa'alu Musa akbara min zalika ah, sai da suka ce ba za su yi imani ba sai an sai an miko maka littafi daga sama in kana ganin sun faro ta to ai sun annabi Musa tambayar da tafi wannan ta annabi ai saboda me fa qalu arina Allah jaharatan sun ce ba za su yadda ba sai Allah ya fito kuru-kuru kuru tukun na sannan za ta ganshi kai ka ta'addanci na ɗan adam a je miƙaci da mutane a yi magana da Allah ku ci a juya ku ce a'a ku fa lan wa idh qultum ya Musa lan nu'mina laka wallahi ba za mu yadda da kai ba sun fa ji maganan Allah ba hatta nan Allah jahara sai Allah ya fito ku kuru mun ganshi sannan za mu yadda shine Allah ya ce fa akazakum as-sa'ikatu bi Allah ya tsawa ta kama su saboda zaluncin da suke a اتخذوا الإجل من ba a جاءتهم an فعفونا عن ذلك وآتينا musa سلطانا مبينا wannan yana cikin ta'addancin da suke da ne Sheikhul Islam bin Taymiyyah yace idan mutum yayi da'awar an saukan masa da littafi ba zai yi ba ka san yanzu wanda ne ke yace an saukan masa da wani ƙur'ani makareci ne ko to da'awar cewa ga Allah ta fi da'awar a saukan maka da littafi girma shine mustahil tamamin ba ma zai yiwu bane ba ma zai yiwu bane to suna cewa ana ganin Allah da wannan ka'idan cewa ga shirin cikin kashiful jilbas da shi Ibrahim ya fi ta gan shi can kashiful jilbas a kyale shi ai ba mu zo kan matsala ba nan malam ya kawo ta ne a gurguji kashiful jilbas da wasu littattafai ga sanin in manzo da tauhidi na gama garin mutane da na tsakiya da na kawasu duka yawa to me yake faɗa to shine yake cewa wa ya ta rasulullahi fi dunya ya qasata la manaman sannan suna faɗa cewa ana ganin annabi kili da mu ba sa abin da ya faru a shafin nan yau wayannan mutanen saboda tsaban lena hankalin mutane mala haka suke zuwa suna yin abubuwa mana saboda sabon daina hankalin mutane yanzu duk da mun taɓa sawa a baya yanzu dan Allah muna so mutane su saurara su haza azza'amu huwa aslu dini tasawuf wannan rayawar wannan fadar shine yana daga cikin masadur talaki inda sofiya duk yaron da ya tashi kawai sai ya ga annabi wal qur'anu yukazzibuhum kuma ƙur'ani yana karyata su yanzu cikin abin da nayi magana na sha magana kuma ba amsa gashi wannan littafi ne fa jama'a a mataki na ibtida'iyya ake karantar da ɗalibai shi idan sun ce wancan hadisi fassara ne na marra'ani fil manam wanda ya ganna a cikin bacci zai ganna a farki don girman Allah me ya haɗa kuma a ci? ga wani abu idan an karanta shi sau goma sha biyu za a ga annabi in haɗa shi da wannan hancin hadisin ai ba su da alaƙa to shi ne suka kawo cewa babun fi alfazil waziba wa za'iful wurdi salasun satura rabi'uha jawharatun hiya al-ura astaghfirullah ala sigatihi ila ila 30 tamamu addi ثم صلاة البكر خمسين وسلمه فاته يا أخينا ثالثها تحليلنا بعده كما مدى في ودنا بحده جوهرة الكمال إتجوهرة إيه إثنتي عشرة ذاك كان تقوم شابي لكنها سيري إتجوهرة تخصت أنفك بنشيتا بأمر دون الأمر سيراد سنزا أنونا مكشي طهارة الكلاب إتفترك كربايا لا يكفيها بي ولا إتا la budda bil ma'il qariha dole fa in zaka yi jauhara sai fa kai alwala sallah ana yi babu alwala karatun qur'ani ba alwala amma ita jauhara saboda manya ce dole fa din da zaka shiga sai kai alwala li'annaha domin ita jauhara ma ta ashara ba za ka taɓa karanta ta su goma sha biyu ba illa na biyu layin fi ka kada hajar duk inda kake da ka karanta annabi zai rugo da gudu zai zo wajen zai zo ya same ka shi ne ɗazu wani yake faɗa da nake da na kunna abin nan din Yusuf Ali Yusuf Ali ya ce annabi ne zai karantar da shi Qur'ani a bakin wata bishiya sunanta Alilliba da wani rawani irin na mutanen Sudan da riga irin ta mutanen Sudan to ɗazu na so in kunna a wancan program din abin nan din fadar bege sai ban gan shi ba amma bari yanzu a nan wajen in tashe shi mu ji me yake faɗa don a can wai an ce ga wani ɗalibin shi wai yana nuna cewa kamar kona ba fadar da ya karya wani ne ban ji da kyau ba wa ai ba ya ce kowa ba duk wanda ya saurari wakan ne wa a a eh? na kuma yi firamare da sakandare sai kai tun daga kashe ɗaya baka tsaya a gidin eh, na ce tunan wannan lokacin eh. saboda an sha gwagwarmaya eh to shine dai kenan kuma abin kamar na wake rayuwa ne to sai da yawancin waƙoƙinka za ka ga cewa da kayi kashi na ɗaya ba za a sake jin ci gaban ta ba ko a ce fato haka amma abin mamaki sai ga waƙar ka ta labbaika sai kai tun daga kashi ɗaya baka tsaya a biyu ko uku ba ka zarce har zuwa takwas ko me ba ka sha'awar yin haka to akan kallawo ka takwas amma ba a kai takwas ba a kai takwas ba ko eh, muna ta shida ne ta shida yanzu ko eh. wato ita labbaika tun da yanzu ka zabiyo nan hmm. zan amsa maka waccan tambayar da kai a baya na kai ka inda baka so za ki <laughs> wato ka yi wani aikin da gida sosai kenan ita labbaika kasida ce wata ko ina tafi a mota hmm. yawanci ita ce na kamawa a bakina hmm. kuma kasida ce wacce take girgiza din musulman zan Allah kuma kasida ce wacce lafahara, fakhara ma'aiki sallallahu alaihi salama ya ce duk inda za ka yi ta yana wajen kunji shi wancan yana cawai shi ɗalibin fadar bege ne wai ba haka ya ce ba ni ne na zo na canza mai magana kunji shi kuma nan yana cewa kasida ce da annabi ya ce ku ji fa annabi ne ya faɗa ko a gidan uwarwa annabi ya faɗa mai oho haka kawai bai kamata in faɗi wannan magana ba amma renin hankalin ne ya yawa eh wai annabi ne ice annabi ne ice a ina annabi ya faɗa mai eh kuma ya tabbata ya ce ba bari ku ji abin da karashin abin da yake faɗa ko a ina za ka yi ta yana wajen ko kai kaɗai za ka yi wannan ko a ina za ka yi ta yana wajen ko kai kaɗai za ka yi shi kuma yace a wai aishi fadar begen ne ya ce wai duk inda yake da ya fara yin waƙa zai da shigon annabi to amma kaddara duk inda yake ne da ya fara yin waƙa za a ji shigowar annabi waye ba shi wannan lasisin ranar da Allah mutanen nan muka kyale sai sun rubuta addini min awwalihi ila akhiri eh me ya rage bari mu tsara kajin sa mu yake me yake haka ya tabbata kuma ba na yin ta a ko a ina ina jin zuwan manzan Allah don da zan shige ta zan ji zuwan manzan Allah gurin eh akwai alamu da nake ji a gurin lalle manzan Allah yana wajen to a isa abin da ya sa na yi ta haka na yi alkawari ne salama ya ce duk inda za ka yi tun da yanzu ka zagayo nan mm. zan sake dawo da shi farko mutane su ji musamman wanda suka bibi karatun tsaza a wankin shafin don ku gane mutanen nan ta dilisi da rufa-rufa da karya suke wa mutane ne a faɗi magana ku zo ku yi ƙoƙarin dajiya ku ce ba a faɗa ba kada zu kun wanda ya zo ya kawo magana ya ce ibn taymiya ya ce tana cikin alquran ya zai gama na kyale shi na ce faɗin da magana ta ashe ba ma littafi a hannun shi ya zo yana magana bari shi wannan mutum yake faɗa zan amsa maka wacce tambayar da yi a baya na kai ka inda baka so zaki wato kayan wani aikin da ya ga ita da ka. kasida ce wata ko ina tafi a mota mm. yawanci ita ce na kamawa a bakina mm. kuma kasida ce wacce take girgiza duk masoyin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kuma kasida ce wacce na fahara ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya ce duk inda za ka yi ta yana wajen mm. ko a ina za ka yi ta yana wajen ko kai kaɗai za ka yi wannan haka ya tabbata kuma ba na yin ta a ko a ina ina jin zuwan manzan Allah don da zan shige ta zan ji zuwan manzan Allah gurin eh akwai alamu da nake ji a gurin lalle manzan Allah yana wajen to ita abin da yasa nayi ta haka na yi alkawari zan yi wa manzan Allah to wanda suka saurari karatun ɗazu daga nan da ku gane mutanen nan da rufa fada ta tadlisi suke muku kaga shi wancan an ce wai sa ne kaga tun da shi ɗalibinsa ne ya kamata ta ya fi kowa kiyaye ne malaminsa yake faɗa in ya faɗi magana ya ce ba haka malamin shi ya ce ba ga abin da ya ce in an je a samu maganar haka take to gashi yanzu na sa mutane sun ji kalma da kalma ya ce magana ce da annabi ce duk inda kake waƙa ce faɗin kana sauraranta sai annabi ya zo gurin Domin alaƙa tsakanin annabi da waƙa shi ne abinda muke so mutane su sani mai alaƙa shi yasa nake cewa daga ƙarshe akwai abubuwan da ya kamata in kukkunna saboda ainihin wato lokaci amma zan yi ƙoƙari in lalibu ko ƙwaya ɗaya ne ya zamanto shi ne na ƙarshen abin da za mu saka ya zamanto shi ne na ƙarshe daga ƙarshe abinda nake so in ce wa mutane wannan mutanen don kunga sun kulla mana shari wala ka kuda mu yanzu tun da an riga an taho dagar da an zo wajen da mun ɗebo abubuwan da ba wanda zai iya kare su a cikinsu to dole kuma sai an mana zagi shi kullum abin da nake faɗa kana iya fi na kara kuma wallahi akwai malamansu da mun yadda da dama akwai a cikin manyan malamansu su fi mu karatu amma ba dole bane ka bi ni gaskiya kana iya bi karatu kuma matsala ta taso in fi ka gaskiya to gaskiya ce maka fi su shi yasa wannan abubuwan tun da son zuciya ne duk wanda ya fito sahar cikin manyan yace yana so ya kare wannan abu wallahi sai ya wulakanta kuma inda wanda zai ya isa ya fito ya kare wannan abin ka ce mana wani mawaƙi ya waka kawai in ka tattara ga baki da in ka ce fadar bai je karya yake yi shi kuma mai littafin nan da ya can an karanta zauhara sha biyu shi kuma gaskiya yi daga ƙarshe in ka tattara ga baki ɗaya kai can kai kan shehu tijjani ai duk maganar duk da ba ga shi ba nan nan na zo na karanta ɗazu eh, cikin karamomin shi shehu tijjanin cikin littafin ita ya ƙutatul faridan ba ga shi ba cikin abinda na faɗa karamatuhu kalba'ar wal qatal wal hasa wa shimatuhu ikfa'uha ayyan kufiyati to yana daga cikin abin da aka faɗa a ciki wa kam lahu min tasarrufin fil awalin wa kam lahu min ru'yal li khairil bariyyah yana cikin karamun shi yana ganin annabi ka ru'yahu lin nabi ya qara wadduha wa inda fatar da qaddara mahu bil hadati wa qala lahu salma turidu fa innani u'minu fid du'a fa a'zim bi da'wati وما لبلال قال نجل, حما نجل حمامة من انفق بلال لا تخف من مديئتي وكل الذي تملي فعني مترجم فأعذب بترجمان خير الخليفة وأنت من الأولاد للحسن انتسب وأنت حبيبي وارثي في الحقيقة وكان يرى النبي في حال يقظة وليس يجيب عنه مقدار طرفتي kai yana ganin annabi ma cikin kowane yanayi wai a ciki ne fa haɗuwar da aka yi da annabi da shehu tijjani yake cewa annabi ya ce wa kullum ladhi tumli fa anni mutarjimun duk abin da ake maka imla'i to daga gare ni ni ni mai faɗa ni ana rubuta sai yake cewa wa kana yaran nabi shehu tijjani yana ganin annabi fi hali ya qadatin afarki wa laysa yajibu anhu miqdar tarfati annabi bai bani shehu tijjani ko da tsiftawar ido wa yas'aluhu har ma ya tambayi annabi an kulle amrin yuridu duk wani abu da yake so fa ya rabbi warithni maqama wasilati sannan wa yasahabuhu al-ithnaini ma a mai juma'atin ranar juma'a kuma ka ji cin karo wanda aka ce ba sa rabuwa ko da kiftawar ido sannan aka ce kuma yana zuwa ya abokantai to sai dai ba sani ba ko raguwar ranakin yana ganin shi ne amma ranar alhamis da litinin da juma'a ya zo ya abokance shi da gangan jikin shi wa ma'ahu min al-amlaki iddatu sab'ati tare da annabi da shehu tijjani ranar alhamis da ranar litinin da ranar litinin da juma'a akwai mala'iku bakwai suna tare da shi da katibi a sami man rafu biruku atin dan su rubuta sunan duk wanda ya ga shehu tijjani wa annahu min ahlil jinani bi ru'yati cewa dan aljanna ne bidun hisabi wal iqabi fa hadhihi sarat bi warasatin li kulli khalifati da kaga shehu tijjani ba ba hisabi ba uku ba za ka shiga aljanna kuma wannan fa abin an gade shi da ka zama kalifan shehu tijjani shi kenan shi ma shehu ibrahim da ya ce wa man ahabbani wa mar wa mar wa man yuhibbuni wa man yarani fi jannatil khuldi bila butani ai ba wani dalili ya ce is annani khalifatu tijjani <laughs> saboda shi ne kalifan shehu tijjani shi ne fa dalilin fa to ta yaya za a ce mana wa'annan yaran ba a nan suke koyon wa'annan aƙidin ba ta yaya in ka ce fadar bai yi karya yake yi ka ce mai littafin wannan su'al wa jawab din nan ƙarya yake yi to wannan ma dole ka zo ka ce ƙarya ne in kuma ka karɓi wannan to abinda fadar bigin nan shi ma yake faɗa dole ka karɓe shi kun ba yadda za a yi addini ya zama haka a ce annabi ya kai matsayin da mawaƙi ma yana da waƙar da take da ƙimar da duk wanda ya saurare ta annabi zai zo inda yake haka annabi ya arha kuma haka mutanen nan za su zo su jingina cewa na makiyin annabi ne na makiyin annabi ne su ne masu san annabi don haka na so in kukunna abubuwa ma a irin wannan munasabar lokaci ya yi a jira mu sai gobe idan Allah ya kai mu kuma bi hadal qadri kifaya wa subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh